أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da kuwa wannan yammaci na Lahadi tara ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na binnan hudu kenan ga watan shida shekara na 2017 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara a wannan masallaci mai albarka masjidus sahaba da ke sabuwar unguwar GRA a nan cikin garin Bauchi dan masu sauraro za su iya tunawa jiya mun tsaya ne karshen aya na 258 inda yau za mu tashi farkon aya na 259 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كان ce auka lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wato au anan zai zama harafi ne wato zai zama harafi ne na asafi wato auka lazi alkaf kuma wasu malamai sun ce za'ida ce wato littauke ne domin karfafa zance sai ya zama aukan lazi wato sai ya zama au misilin lazi marra ala ƙaryatin wato ko kuma kamar misalin wanda ya zo ya wuce wata gari ne wahiyar kawiyatun ala urushiha wanda wannan gari ta kasance wato tana kife akan wato rufinta qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha sai yace wato ta yaya Allah madaukakin sarki zai rayanta wannan gari bayan wato rugujewarta famatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha sai Allah ya kashe shi shekara 100 daga bisani ya tada shi qala kam labista yace kwana nawa kai qala labistu yawman aw ba'da yawm yace nayi ne ɗaya ne ko sashin yini qala bal labista mi'ata amin yace bari abinda kai shekara 100 ne fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abincinka da abin shanka gashi nan na nan yadda yake bai jirkita ba wanzur ila himarika amma dubi jakinka walinaj'alaka ayatan linnas mun yi haka dan musanya ka aya ga mutane wanzur ila izami dubi kasusuwan jakin nan kai kaifa zuha yadda za mu hawhawar da ita summa naksuha lahma sa'annan mu lullube ta da nama lamma ta bayyana lahu yayin da hakan ya bayyana gare shi qala a'lamu ce yanzu kan ina cikin mafiya sanin annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan dukkan komai mai iko su malamai suka ce nan aukan ladhi marra ala qaryatin an yi atafin sa ne akan ayan da ya gabata alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi wanda wanda ne jiya muka yi magana akai to sai Allah madaukakin sarki ya sake zuwa da wani misali bayan wancan wato jayyan tattaunawan annabi ibrahim da sarki na marudu wanda allahu subhanahu wa ta'ala wato ya tabbatar da kasantuwan wato na marudu cewa bai san allah ba bai kuma san wato girmansa ba saboda haka allah maɗaukakin sarki ya ce to ga wani misali an samu wani mutum ma da ya shakka wato game da samuwan allah ko game da cikakkiyar ikon allah wato wajen rayance matattu bayan sun riga sun dagargaje wannan mutumi malamai sun yi maganganu guda biyu a kansa waɗansu sun ce wani mutum ne kawai haka wasu kuma sun ce uzairu ne wanda uzairu shi ma annabin allah ne cikin banu isra'il kuma wannan gari da ya wuce ta wato baitul maqdis ne wato lokacin da wani sarki da aka yi shi ake kiran shi buktan nasr Shi ne sarkin da ya zo ya rushe wannan gari na baitul maqdis gaba daya ya yaki mutanen cikin ta wato banu isra'ila wannan abin da wannan sarki yayi to wannan annabi da ya zo wuce garin ya ga garin ta da gargaje gabaki daya shine sai yake cewa to yanzu wato wannan gari yadda ta dawo din nan har za a samu Allah subhanahu wataala ya tayar da ita ya sake mayar da ita birni kamar yadda da take to sai malamai suka ce to za mu ɗauki maganar ɗayan guda biyu idan muka sake kallon ayan kafin mu iso kan wannan gaba da ya ce an la yuhi hazihi lahu ba da mautiha za mu ga nan an yi taqdimul maf'uli ala al domin da yace an la yuhi yuhi shine fi'ilin Allah shine fa'ilin hazihi kuma shine maf'uli amma sai aka fara da maf'ulin anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha wato ya zam abin nan hadhihi shine maf'uli lafzul jalala shine fa'ili wanda zai zama mu'akkar kenan anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha wato ta abin nan yaya Allah zai yi rayantar da wannan gari bayan garin ta riga ta mutu gaba daya fa amatahu Allah mi'ata an sai Allah ya kashe shi wato shekara ɗari wasu malamai suka ce fa amata ko wato mi'ata amin wannan amin ɗin muta'alliqun ne da amata wasu kuma suka ce muta'alliqun ne bi fi'ilin mahazufi wato za a yi takadiri abun nufi fa ƙahu mi'ata amin sai Allah ya wanzar da shi har shekara ɗari tunda a shekarun da yake da shi in ya sake yi shekara kuma ɗari a kan shekarun da yake da shi kaga kamar ya wuce noman shekarun da mutane ke suke yi a duniya so da Allah ya wanzar da shi ne ya kai waɗannan shekarun don ya gwada a masa aya a kansa wasu kuma eh, ko suka ce wato kaddara wannan fi'ilin fa mi a amin suka ce domin li'anna al ya la suka ce ai shi mutuwa baya jinkiri ita mutuwa mutuwa ce idan lokacin yin ta yayi kawai wato mutum zai mutu wato abin da yake yin jinkiri huwa baqa'uhu mayitan mi'ata ami wato shine a bar shi yana mace shekara 100 wato yana nan a mace bai dagargaje ba bai yi kaza ba wannan shine abin da zai iya wato yin jinkiri amma lokacin mutuwar mutum idan ta zo nan kuma babu wani jinkiri sai yace Allah yu'iyadillahu ba da ya fa Allah mi ata amin sun mabas sai Allah ya tada shi kala kam labista ya ce kwana nau kai anan kala labista yau man au da yau ya ce na kwana ɗaya ne ko sashin kwana ma na yi wato malamai suka ce ya zo ne bayan hudowar rana ya ga yadda wurin take da ya faɗi wannan magana sai ya da zango jikin bishiya to lokacin da ya farka ya farka ya ga rana za ta faɗi saboda haka yake ganin ka an bai kwana ba ma kamar yini kawai sai Allah madaukakin sarki ya ce kam labista Allah ya tambaye shi kwanan ka nawa nan qala labistu yawman aw ba'da yawm yace kwana ɗaya nayi ko sashi kwana qala bal labista mi'ata amin yace ai shekaran ka dari a banzur ila da'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abincinka da abin shanka lam yatasanna ai basu jirkita ba wanzur ila marika dubi jakinka wa linaj'alaka ayatan linnas kuma mun yi haka ne dan musanya ka ka zama aya wato ga mutane wato abun nufi ko ka zama aya ko kuma mu gwada maka aya ya zama lita'alama qudratallah dan ka gane iko na Allah wani na ja'alaka ayatan linnasi kuma mu sanya kai ka zama alama ma mutane na cewa za mu iya da jama'a bayan sun mutu to bayan Allah madaukakin sarki ya yi gwada masa wato abin da ya gwada masa na ikonsa ta yadda ya tare masa da jakinsa wato yana gani kuma ganin ido sai Allah maɗaukakin sarki wato ya tabbatar masa da cewa yana da iko akan rayantar da kome wanda shi ma da kansa daga ƙarshe ce ina da tabbas ina da masaniyan kan cewa Allah yana da iko akan dukkan kome to aukan lazimar ala qaryatin kamar da nace mu saki kallon aya ta biyu alƙarya. ma'akuzu ne min alƙar idan an ce alƙari ana nufin wato attajammu taron wato mutane sai yasa bahaushe yakan ce mata maraya wato yadda mutane suke taruwa don abin nan gudanar da abubuwarsu. wani lokaci ana kiran alƙariya mutanen da suka taru a gari wani lokaci kuma garin ita kanta gidajen garin ana kiransu wato alƙariya saboda haka a wani wuri Allah ya ce walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra ma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qalu qala salam فما لبث أن جاء بعجل حنيف ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكون أهل هذه القرية إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا كافرين كانوا ظالمين إن أهلها كانوا ظالمين أنا الله ولما جاءت رسلنا بالبشرى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى عند من ذنب سكزوا النبي إبراهيم دعيكي نا البشر قالوا زي سكتي دشي إنا مهلكوا أهل هذه القرية موزا مهلكت دا mutanen wannan alkarya inna ahlaha kanu zalimin lalle mutanen cikinta sun kasance masu zaluntan kansu kaga wannan ana magana ne akan wato mutanen da suke zaune a cikin alƙarya wadda wannan alƙaryar anan yana magana ne akan mutanen gari haka wancan ayan was'alil qaryata allati kunna fiha wal kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha hmm. wa inna lasadiqun kaga was'alil ta ka tambayi alƙarya, a ka ana nufin mutanen alƙarya. wato was'alil qaryata allati kunna fiha ka tambaye wato alƙaryan da muka kasance a cikin ta wal ira allati aqbalna fiha wato da tawagan yan kasuwan nan da suka fuskanto wato dan zuwa wannan gari duk a tambaye su kan lamarin abin da ya faru kan annabi Yusuf kaga kenan was'alil qarya was'al ahlul qarya ana nufin mutanen gari so wani lokaci kuma ana nufin alƙarya wato yakan zama ita garin kawai gaba ɗayarta wato garin gaba daya kamar yadda Allah ce fa ka'ayyin min qaryatin halaknaha min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha hmm. wa bi'rin معطلة وقصر مشيد kaga fa ayyin min qaryatin ahlakna nawa nawa yawan alqaryu da muka halakar da ita wahiya zalimatun tana azzaluma fa hiya qawiyatun ala urushiha ga garurukan kana ganin ta kife akan kawukanta kaga wannan halakan ya zo garin ne gaba daya ba zallan mutanen garin ba har da gidajen garin wahiya qawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attar ga rijiyoyi na duk an bar su ba masu shayar da dabbobin su wato ruwa rijiyoyin suna cike da ruwa amma ba mutanen kuma garin ma babu shi ya zama kufayi wa kasrin mashi to ala ayyatin halin da idan an ce karya wato yakan dauki mutanen gari yakan dauki kuma ita gari Allah ya ce aukan lazi ko kuma misalin sa kamar marra ala qaryatin wanda ya wuce wata gari ne waya qawiyatun ala urushiya wannan jumla ce hadiya a mahalli na nasbi abinda abinda ake nufi wato sakitatun ba'dha ala ba'd garin ta rugurguje wani wuri ya faɗi ainihin akan wato wani wuri wanda babu wani mazauni a cikin gari saboda rugujewan gari ya zan kufa'in sai ce Allah yuhi ya Allahu ba'da mautiya. to shine anan malamai sai suka ce idan mun dauki kamar yadda ya zo a cikin kissan banu Isra'il cewa wanda ya zo wuce garin nan Uzairu ne to yadda zamu fassara Allah yuhi Allah wasu malamai sun ce istifham ne lil istib'ad wato alaman tambaya ne na nisantarwa abin nufi yana ganin to wai yanzu ta yaya ma da a yi Allah ya rayantar da wannan gani wato istabada hasbu tasawuri shi a gurgurdan tunaninsa yana yana nisanta abin nan kai wannan abu ma zai iya yiwa Allah mai da garin nan ta sake wa maraya bayan ta riga ta zama kufayi to kaga wannan in an ce haka yake nufi wannan bai kamata a danganta shi ga annabin Allah kuma annabin Allah yana da tabbas cewa dukkan abin da Allah ya ga dama yana da iko a kai to saboda haka in har an danganta ma wani mutum ne kawai haka wanda ba annabin Allah ba shikenan wannan abin zai iya yiwuwa ya zama wato wannan istifhamun ne lil istibadi idan kuma wato an faɗe shi ne lil isti'jal wato al istifham ne lil istijali wat tamanni wato ya zama yana gaggawa ne yana fata Allah ya yi maza maza ya tayar da wannan garin so saboda kan an danganta ga annabi wannan babu komai sai ya zama wato yana nufin cewa mata yuhyi Allahu hadhihi alqaryati ba'da mautiha wa qad kanat bil amsi qaryatun muzdahiratun bis sukani wat wato yana fata ne cewa wato ina ma Allah maɗaukakin sarki ya rayantar da wannan garin bayan ta riga ta ruguje wanda jiya jiya garin nan fa shi tana cike da jama'a ana kasuwanci ana kaza yana fata kenan auren Allah to in fata ne wannan babu laifi a danganta shi zuwa ga annabi ya zama yana fata kaga wannan da yana ganin cewa Allah zai iya rayantar da wannan garin har ma na fatan Allah ya ya rayantar da garin wato cikin gaggawa sai zama al-istifhamu anna anan lil istijali ne wa tamanni wato yana neman abin a da shi da gaggawa yana kuma burin haka fa amatahu Allah sai Allah ya karbi rayuwarsa wato mi'ata amin shekara 100 wato Allah ya karbi rayuwarsa mi'ata amin am mushtaqun ne min al-aum al wato shine as-sabaha kaman iyo wato akan ce ya ummu samaku fil ma kifi yana iyo a cikin ruwa saboda haka me yasa aka faɗi haka domin ita rana wato tana iyo ne والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم kaga Allah ya wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ita rana tafiya take dan zuwa matabbatanta to wanda tafiyar da rana take yi tana sauka ne a masauƙayya zango daban-daban wanda waɗannan zangunan sune zangunan shekara wato dukkan wata hurhudu wata hudu za a yi damina wata hudu a rani wata hudu a yi sanyi wata hudu a yi zafi waɗannan su ne watannin zangon shekara to ita in ta yi wannan tafiya na wata hudu sai ta sauka a masauki guda ɗaya idan ta sauka wannan masaukin to an wuce wannan abin da wato aka yi kenan wato fasali ɗaya na shekara fusulus sana wato guda hudun nan na arrabe da asaif da alkharifu da ashita wato ainihin lokacin ruwa lokacin bazara lokacin hunturu da lokacin wato ainihin abin nan zafi waɗannan fusulus sanan to tafiyar da take yi in ta je ta sauka a nan wato ainihin ta tashi ta sauka nan ta tashi ta sauka nan sai ake kiranta am ana kiranta shekara saboda tana iyo wato tana kai kawo kamar yadda Allah ya ce kullum fi falakin yasbahun yace dukkan su a cikin hanyoyin su suke iyo haka Allah ya sifanta suke suna kai kawo wato suna asibaha wanda da asibaha da al'aum din duka abu guda ɗaya ne ana nufin kai kawo kamar mai iyo yaje nan ya biya kuma ya koma dawo saboda haka Allah ya ce fa amatahu Allah mi'ata amin Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa shekara 100 summa ba'atha ai bi ma'ana summa ahyahu sai Allah ya rayantar da shi wato Allah madaukakin sarki ya dawo masa da ainihin rayuwarsa qala kam labista Allah ya tambaye shi yace kwana nawa kai anan qala labistu yawman aw ba'da yawm wato wannan ya faɗa ne a babin shakka yana kokwanto kamar yadda muka faɗa su malamai sun ce wato da farkon yini ya zo ya kwanta kuma ya tashi rana da ta faɗi saboda haka shi da kansa bai tantance kwana ne yayi ko ini ne saboda haka yake kokonto sai sa ya ce yauman au ba'da yau saboda haka kwana ne ko sashin kwana sai Allah ya ce da shi bal wannan bal lil ittirab al ibtalin ne ana rushe zancen sa ne saboda duka abin da ya canka din ba ko daya ko kwana ɗaya ne ko yini ne duk ba haka bane so sai Allah ya rushe maganar duka yace ai abin da kai ka zauna a nan shekara ɗari ne bista mai ata'am shekaran ka ɗari a nan fanzur aibi ainika duba da idanunka ila ta'amika zuwa ga abincinka wato abinda ka ɗauko na guziri na ci da abinda ka ɗauko na sha na guziri wa sharabika da abin shanka lam yatasanna shekara ɗari nan ba su canja ba suna nan a yanda suke ba wanda ya kusa ba wanda ya tsutsa ba wanda ya wari ba wanda suna nan Allah ya ajiye ma domin in ka tashi ka yi amfani da shi wanzur ila himarika to kai dubi amma zuwa ga jakinka shi ma dubi irin na ganin ido da ya duba sai ya ga abin nan jakinsa bayan ma ya mutu naman jikinsa ya zagwanye kashin ma ya faffashe ya zama saura ƙasusuwa ne kawai sun yi farare kal saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace wali naj'alaka ayatan linnas wato mun yi haka ne linusayyiraka alamatan linnasi ala qudratina dan mu mayar da kai wato alama ma sauran mutane akan iko Allah madaukakin sarki yakan iya sanya wani ya zama alama ma mutane wato dan Allah ya gwada ayansa a jikin wani ko kuma ya gwada ayansa a jikin ka kai kanka tukunna kai ma ka gane kudurar Allah da ikonsa sannan wani ka kuma ya ɗauki izina akan annabi isa da mahaifinsa ya ce wallati ahsanat farjaha wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa banaha aya waja'alnaha hmm. wa banaha kaga Allah sai ya yi magana akan Nana na Maryam yace wanda ta katangance al'aurata muka yi busa wato a cikin daga ruhinmu muka sanya ta da ita da ɗanta aya Allah ya ce to na Maryam mu mai da ita aya wato na da mu iya halittan mutum mu sa mace ta aihu ba namiji kuma mutum za a iya haiko shi ba da uba mu za mu iya yin haka wato don mu gwada ma mutane cewa tsarin da muka yi ba lalle ne mu ba da mu iya safa tsarin kuma hakan zai yiwu to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce to kai mun maka haka ne muka barka a mace ka shekara ɗari kana mace dan mu sanya ka ka zama aya wa mutane to wanzur ilal izza yanzu ka duba da idanunka tunda in mun kaddara wancan zancen wani mutum ne kawai ya zo wuce gari yake kokwantan shin Allah dai iya rayan ta garin nan to sai Allah ya gwada mishi a kansa cewa lallai Allah zai iya rayanta garin nan ko mun daren dadewa da ta yi wajen rushewa zai iya rayanta ta kamar yadda kai ma ka mutu shekara ɗari ga kanan mun ta da kai kuma ga jakinka ya gurguje amma kuma bari mu ɗaga shi ka gani Allah ya ce wanzu ilal izami dubi wato ainihin kashin kasusuwan kaifanun shizuha wato yadda za mu tayar da ita da annashazu da annasharu wato akwai kira'an kaifanun shiruha an gane yadda za mu tayar da ita to an ce ha wato ya sha dabban bar da ha, ita ha kaman eh, murayantar da ita ne amma nunshizuha mai tarkibin ta kana gani wato kafa kashin kafa ya tashi ya tsaya kyam na cinya sai ya tashi ya hau kansa saboda haka zamu rika tarkibi ne wato ha ai daga annashar annashar shine al-irtifa wato daguwan abu wato kaman abin nan abin nan daga ko ko da murya ko daga murya ne ko daga rikici da ana kiran shi annashar sai sa Allah ce wa in imra'atun wa in khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima hmm. fala ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza idan mace ta ji tsoro game da mijinta zai daga mata liki wato zai tada hayaniya ko zai daga rikici aw iradan ko zai bujire mata ya ta hanyar to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce aw iradan alaihi alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi su zauna da ita da shi su tattauna a maimako ya daga mata liki ya raba ta da gidan kaga gwamnati su tattauna in ma kwanan ne ta ce ta bar ta bar abin nan ta bar kwanan ita dai dan ta ci gaba da zama a gidan ta samu mai kula da ita saboda haka ba abin nan Allah ya ce wanzu ilal iza kaifa nunshizuha yadda za mu ɗaura ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya saboda yana kallo ya rika ganin kasusuwan suna tasowa kashin kai ya taso kashin wuya ya taso kashin haƙarƙari kashin kaza duk sai da jakin ta haɗu amma a skeleton wato ƙwarangwal ɗinta gaba ɗaya ganta tana ɗaya ga jaki amma babu ba nama a jikinta zallan kashi ne saboda haka summa naksu hala sannan sai kuma ya rika ganin nama wato da ya zama kasan nan sai ya ga wuri yayi motsi yayi motsi sai ya ga nama ya tashi naman cinya sai tashi sai tafi cinya mat sai ya manne yawa sai naman kuma to ya zo ya mannu naman ciki ya mannu naman kaza ya sun summa naksu hala sai Allah ya ce sa'an nan sai muka lullube ta da nama kaf yana kallo sai ya ga jaki ya gama haduwa bayan ya haɗu sai ya jiya ya kuka ya tabbatar jakin ba na roba ba <laughs> saboda haka falon ba ta bayyana lau yayin da ya ga haka da idanunsa ƙala sai ce a alamu yanzu kan ni mafi sani ne Allah ala kulle shay'in qadir Allah kan ma akan dukkan komai mai iko ne al-qudra wato sifatun ne ta bil qadar wato ita qudra sifa ce wanda take tsaye da ainihin shi mai iko da haisu ya faru fi'ila bila ajis ta yadda in ya tashi aiki yakan aika ta abin da ya ga dama ba tare da ya gajiya ba sai sa Allah yakan ce wa ma kana Allah li ujizahu min shay'in wa ma kana Allah li ujizahu min shay'in fi samawati wa la fil ard innahu kana aliman qadira Allah ce ma kana Allah li yu'jizahu min shay Allah madaukakin sarki babu wani abin da zai iya gagaransa ko me abin fi samawati wala fil ardi a sama abin yake ko a ƙasa innahu kana alima domin shi Allah masani ne kowane abu ya san inda yake babu abin da ya buya masa sannan qadiran kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne saboda haka yana da cikakken iko akan kowane abu babu abin da yake buya masa wannan mutumi za mu ga cewa wato ya samu kokwanto ko shakka game da iko na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masa da ikonsa a jikinsa wato ya gwada masa cewa yana da iko da shi kuma bari ya gwada masa hanyar da zai bi wato ya rayantar da wannan gari da ta riga ta rubuce to sai kuma misali na biyu wanda kuma ga annabin Allah shi ma har ila yau akan abin da ya shafi wato rayantarwa yaya Allah yake rayantar da matattu ai kaga wannan mutumin shi Allah ya gwada masa yanda yake rayantar da matattu sai annabi Ibrahim shi wa in qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce ya ubangiji gwada mu yadda kake rayantar da matattu qala awalam tu'min yace mu annabi ibrahim wato baka yi imani bane a haka dai daga cikin maganganu mun zo kansa zamu warware qala bala yace ana yi imani walakin liyatma inna qalbi domin su samu nutsuwa ne a zuciyata ala fa qus arba'atan min at-tayr yace to ka dibo wato ka kamo tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka ka tara su a wurinka summa ja'al ala kulli jabalin hunna juz'an ka yayyanka su kowane dutse ka kai wani yanki summa du'hunna ka dawo daga tsakiya ka kira su ya atina ka sa'aya za su zo maka cikin gaggawa wa alam ka sani anna Allah azizun hakimun lalle Allah mabuwayi ne mai hikima to anan Allah ce wa isqala ibrahim rabbi arni izdin nan wato malamai kullum sukan ce mafkuli ne ko maf'ulun bihi ne wanda fi'ilinta mahzufi ne wanda za a rika kaddara uzkur wato uzkur an gane ko iskala ibrahim tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini ka gwada mini wato ya basariya ke gani na ido saboda haka tun da fi'ilin ra'aitu ne ko ra'a na ganin ido kaga mafkuli ɗaya zai masa da yi nasba in ka ce ra'aitu muhammadan kaga magana ya kare ah. amma da da na ru'uya ne wato ba na ganin ido ba na hange wato ara kaza misali ka ce ah, ara misali eh, ra'ayan kaza ina ganin kamar ni fahimta ta kaza ce to kaga wannan ita sai ta yi nasba wa maf'ulai guda biyu saboda ka anan wato arini ya ubangiji ka gwada min to sai dai ga alif ya shige ta arini wadda take wannan alif din wato muta'addiya ce alif ne na ta'addi sai sa za ta zam tana bukatar maf'ulai har guda biyu so amma maf'ulin ta na farko na jikinta shine ya'un kawai arini wato ka gwada mini wanda wannan ya'un din shine maf'ulul awwal kaifa tuhil mauta zai zama shine maf'ulus sani jumlar gaba ɗayanta wato ka gwada mini yadda kake rayantar da mutattu awalam tu'min to malamai sai su kai irabi guda biyu a nan waɗansu suka ce wato a nan awalam tu'min ɗin nan ko dai muƙaddara wato alif al nan wato mubatta a yadda take a matsayin kaman istifhami ne jumlan gaba ɗaya ko kuma mu dawo da wawun ɗin bayan alif wato mu zama wawun wawul ataf ne alam kuma daban wato wa alam tu'min misali an yi afafin zancen to amma dai istifhamin nan yadda ya kamata a fahimce shi anan qala awalam tu'min wannan istifhami ne littaqariri wato tabbatarwa ne laysa lil inkar ba ana Allah ba yana inkari wa annabi Ibrahim bane ba kuma yana korewa bane wato kamar inda Allah ya ce alam nashara alam nashara laka sadrak ai kaga wannan wurin Allah ya ce alam nashara laka sadrak ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba ai Allah na tabbatarwa ne ai mun yalwata maka kirjinka to nan ma haka awalam tu'min nan ba Allah yana cewa ko baka yi imani bane a'a abin yake nufi alasta kad amanta ba dama kai imani da muna tayarwa ba kaga wannan litaqariru imanu ibrahim wato ta zo ne dan ta tabbatar da imanin annabi ibrahim cewa ba kai imani da dama muna tayar da matattu ba sai yasa fa amsan zai ce bala eh nayi imani ai dama nayi imani da na yarda da cewa kana iya tayar da matattu amma me dalilin annabi ibrahim walakin liyatma inna qalb duk abin da yanzu aka ce maka kana da yaqini a kansa dole yaqinin nan kala uku ne akwai wato ainihin akwai haƙƙul yaƙin akwai kuma wato ainul yaƙin akwai kuma mai na akwai ilmul yaƙin akwai ilmul yaƙin akwai haƙƙul yaƙin sannan akwai ainul yaƙin to yanzu annabi ibrahim yana da ilimin cewa Allah zai iya wannan ai ya sani to yanzu yana so yayi mai yana so ya ga ainul yaqin wato ya gani da idanunsa saboda haka shi da kansa sai ya gaya wa Allah maɗaukakin sarki saboda haka anan ba alaman tambaya nan ba ta hukunta cewa wato Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wa annabi Ibrahim ko ya mishi inkarin me yasa zai yi wannan abin ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ne shi wato ai kai dama ka yi imani yace ce eh Allah na yi imani saboda haka wa iz ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta to a nan, malamai suka ce annabi ibrahim wato shine uba na uku ga annabawa babansu na farko annabi adam babansu na biyu annabi nuhu sai kuma annabi ibrahim alaihi annabi adam shine baba na farko tun da shi dama duk inda aka zo magana a kansa za ka an ya bani adam min da ya bani adam ku zuzina takum inda kulli masjid ya ku ƴaƴan adam kaga ke da duma ƴaƴansa ne da annabawan da sauran jama'a shine abul bashar baba na farko ke sai annabi nuhu shine baba na biyu الله يقول ولقد نادانا نوح ولقد نعم نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على kaga Allah ce wa laqad nadana nuhan fala ni'mal mujib hakika mun kira annabi nuhu madalla wato da masu amsa walajjaidahu mun tseratar da shi wa ahlahu da iyalansa min al-karbil azim daga bakin ciki mai girma sai Allah ce ja'alna zurriyatahu humul baqi mun sanya zuriyar annabi nuhu su suka yi saura annabi adam da zuriyarsa du babu kowa yanzu an sake canja duniya karo na biyu wato annabi adam an la'akari shine baban kowa da kowa amma wannan zuriyar da ta zo da aka yi ruwan tufa da gaba ɗaya kuma an ja da su sai wanda suka hau jirgin ruwan saboda haka suka bar zuriyar annabi nuhu ne kuma su ne humul baqi saboda haka sai suka zamsu suka yi saura sai kuma baba na uku shine annabi ibrahim da Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi wa هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم kaga Allah sai ce millata abikum hanyar babanku Ibrahim annabi Ibrahim wanda shine abul anbiya to duk annabawan da suka zo a banu Isra'il annabi Ibrahim shine babansu tunda tushen banu Isra'il shine annabi Yaqub saboda haka shi kuma jika annabi ibrahim annabi ibrahim ya haifi annabi ismail ya haifi annabi isaac annabi isaac ya haifi annabi yaqub shi kuma yaqub shine isra'il gaba daya saboda haka duk wani annabi banu isra'il da ta sa ya fito saboda haka kuma ba a sake yin wani annabi ba a wajen banu isra'il daga kan wato ainihin annabi yaqub duk annabawan da suka zo a sa banu isra'ila su annabi musa su annabi isa su annabi dawud su annabi sulaiman duk a banu isra'ila ne annabi muhammad ne kawai ya fito a cikin larabawa wanda dama larabawa a cikin annabawan musulunta su hudu ba annabi shu'aib annabi salih sai annabi lut sai annabi muhammad sallallahu su hudu ne larabawa duk sauran banu isra'ila to saboda haka Allah madaukakin sarki yace wato annabi ibrahim yace rabbi arini kayfa tuhil mauta wato ya ubangiji ya kira ubangiji da sunansa mai girma wanda ana buƙatar an zo kiran Allah maɗaukakin sarki wato a riƙa kiransa da irin wannan suna na girmama wato ka gwada mini gani na ido nan annabi ibrahim yana tambayar Allah ne su'alul kaifiya ba su'alul wato imkaniya wato yana tambayar a gwada mishi yadda ake ba wai yana tambayan cewa Allah da ka iya tayarwa ba a baya da wannan kokwantan domin baya kwakwanto game da ƙudurar Allah ya tabbatar da Allah zai iya rayantar da matattu kaifa tuhil mauta wato ka gwada min in gani da idona na yanda kake rayantar da matattu wanda mun yi magana akan istifhami Allah ya ce masa to ba kai imani ba da cewa zan tayar me na kuma na damuwa yace eh nayi imani amma dai walakin liyatma inna qalbi wannan kamar yadda muka faɗa ita bala harafi ne na jawabi wanda ana amsa ne da ita ba'adan nafi wanda bayan korewa al-maqrun bil istifham lil isbati wato in an maka alaman tambaya wanda kamar yana alaka ta abin kamar da korewa to sai ka bada amsa da bala domin ya tabbata domin idan nace alasta hadiran ma'ana fi daras ba kana tare da mu ba lokacin darasi in kace na'am ka kore ki ka ce a ake? ma in kace bala to ka ce eh ke eh kana tare da mu saboda haka da bala da ka amsa ba da na'am in dai an maka ala da alaman an tambaye ka da wani abin da yake kamar alaman korewa to sai dai ka zo da bala wanda yake gwada eh kana tare da mu in kace na'am ya gwada cewa baka tare da mu kenan saboda haka sai ce bala yace eh nayi imani walakin liyatma inna qalbi me yake nufi ai liyazdada na tukal na yi haka ne dan in ƙara samun nutsuwa a cikin zuciya na. in ba haka ba tuntuni ina da tabbas cewa ka tayar da matacce amma ina so ne in ƙara tabbatarwa bare da zo cikin hadisi da annabi ke cewa irka hatta tatma'inna raqi'a ai hatta tastaqirra raqi'a wato ka yi ruku'a har sai ka nitsu a ruku'a ana nufin sai ka tabbatu a cikin ruku'a ka tabbatar yanzu ka yi ruku'a kowane gaba ya riga ya yi saboda haka sai Allah ce fakus arba'atan min at-tayr fasukunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a ay fakus arba'atan min at-tayr sai Allah ce mishi ka ibo tsuntsaye wato guda hudu fasurkunna ilai. wato ka tattaro su zuwa gare ka idan ka tattaro su ma'anan fasurhunna ay amilhunna wadmumhunna ilai karkato da su wurinka ka tara su a wurinka idan ka tara su sun majal ala kulli jabalin min hunna juz'a kaga nan ba a ce yayyanka ba amma sakon da aka faɗa ya gwada cewa yayyanka su ne ba a ce anan ba a faɗi cewa wazbah kunna ka yanka su ba juz'an juz'an yanki yanki amma da aka ce sanya kowani yanki a dutse ya kwada lokacin bayan ya riga yayi ne ya yayyanka su saboda haka abinda Allah ya ce masa ya yayyanka wato ya saba su samu wani dutse ya je ya zuba rabi anan ya zuba rabi anan shi ya dawo tsakiya ya dauki kan wancan da kafan wancan yayi hada su ya kai su can dauki kan wancan da kafan wancan ya hada su a can fuffuken wannan ya samu wancan fuffuken wancan ya samu wannan in ya dawo tsakiya sai ce ku zo ya ga yadda za su saboda haka da ya zo ya kira su sai suka taso sai suka rika haduwa da junansu sai ga kan wancan ya buye kafan inda kafan sai ke ya bu inda wuyansa yake ya je haɗu da asalin wuyansa ba zai haɗu da wuyan da suke tare a wannan wurin ba sai ga ya bu wuyan sai ya ga ainihin wato sai ga bashi sai mun gama sai ga wuyan ya taso ya zo ya haɗu da wannan cinya ya haɗu da nan ciki ya haɗu da nan fuke ya haɗu da nan har sai da waɗannan tsuntsaye guda hudu kaf gaba ɗayansu suka haɗe kuma wani bai saba ba kowa ya koma jikin ɗan uwansa shine Allah ce summa ja'al ala kulli jabalin min hunna juz'an summa du'uhunna sa'annan ka kira su wato waɗannan yankakkun tsuntsaye in ka ce su zo ya ati na ka sa'aya wato za su zo maka cikin gaggawa sun madu'uhun na ya ati na ka sa'aya wa'alam ka sani annallaha azizun hakim lalle allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima sauraka annabi ibrahim ya yi wannan abu kuma ya ga abin ya tabbatu masa ya kuma tabbatar ya gane cewa allah maɗaukakin sarki ne allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai abu na farko da za mu fahimta a cikin wannan aya babu laifi mutum ya nemi allah maɗaukakin sarki ya gwada mishi wani abu wanda zai ƙara mishi imani babu laifi domin annabi ibrahim anan ya nemi abu ne wato abinda za a gwada mishi don imaninsa ainihin wato ya karu kan wanda yake da shi kamar yadda yake dama aqida ta al wal jamaa al-imam yazidu wa yanqus imani na karuwa kuma imani yana raguwa yana karuwa da karuwan aiki yana raguwa da raguwan aiki madda da ta fa amma allazina amanu fa zalika آمنوا فزادتهم إيمانا da zina amanu fazadatkun imani an saukar da ayoyin alkur'ani wanda sun kai imani ko an saukar da wasu hukunce-hukunce masu imani to takan kara musu imani wa shiru na sai kaga suna albishir ma 'yan uwansu suna cewa to an fa da wata aya kaza kaza kaza da sauransu saboda haka kuyi yi kuje kuyi aiki da ita saboda haka ko ibada ne ai mutane za ka ga kowa yana yi ne gwargwadon karfin imaninsu idan an zo za a yi sallah na dare wani zai iya yin duka wani rabi zai iya yi ai kowa gwargwadon karfin imaninsa ne yake iya yi saboda haka akwai abin da yanzu an ce za a yi duk yadda kake so ka yi a ranka wato yadda ranka yake so ainihin a kai shi ne kake iya yi wato gwargwadon yadda kake jin ƙarfin abin nan falalan abin da aka faɗa kuma zuciyarka ta yadda da wannan falalan wannan kaga karfin imaninka ne saboda haka sai a ga wato kaman abu gashi ba za ka iya ba sai a ga kana ta yi in ka tafi aikin hajji za ka ga wannan ka ga tsoho a duke amma daga makka ya tafi alfadaka zai ga ga to kai yanzu kana matashi kana tafiyan fa ka gaji ka ya kumbura ko yayi kaza amma ba yanda zaka yi domin ka duya ka ga wannan tsawon zai ga to wannan shi imani ne yafi ka koya <laughs> saboda haka dole ka hakuri ka ta tafiya kawai to kaga wannan yana gwada imanin mutane wato matsayi matsayi ne na wani yafi na wani na wani yafi na wani to saboda haka wannan yana gwada cewa mutum ya roki Allah ya gwada mishi wani aya dan ya ƙara imani wannan babu laifi a ciki sannan kuma ayan tana nuni da cewa wato ana son tawassuli da wato da sunayen Allah a lokacin da mutum zai addu'a na daga cikin ladubban addu'a wato kaga annabi eh, abin da Ibrahim da yazo yace rabbi arini sai ce rabbi ya kira ubangiji da rabb kamar da yazo cikin hadisi na goma cikin 40 hadisi da annabi ya ambaci wani mutum ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأس ya يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له كاغا بيزو الدعاء سيتي يا رب يا رب wanda kiran Allah madaukakin sarki da wannan akwai gwada girmamawa wato da dau abinda azzama lamarin Allah mun kana ce ya ubangiji ya ubangiji wanda Allah shi ne ubangijin kowa da kowa sannan kuma wannan yana yin nuni da cewa wato ainul yaqin wato ya fi ƙarfi akan khabarul yaqin idan mutum ya baka labari na tabbas to ka ga abun a zahirance ya fi tasiri da kama zuciyarka sama da labarin da ya baka ko da ka da shi ina fata an gane domin sun ce laisal khabaru a yana. wato abin abinda aka gani da ido hadisin Imam Ahmad wato abin da aka gani da ido ba zai zama daidai da abin da aka ji labarinsa ba wa'annan darajoji na yaqini ilmul yaqin da ainul yaqin da haqqul yaqin duka Allah ya kawo su wato a cikin alqur'ani a sura guda biyu ya ambaci guda a sura ɗaya ya ambaci guda biyu ya ambaci kalla law ta'lamuna kalla law ta'lamuna yaqin hmm. la tarawun الجحيم ثم لترونها عين اليقين kaga Allah ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin da a ce kuna da sani sani na yaqini na tabbas la tarawunnal jahim Allah ya ce wallahi za ku ga wutan jahannama summa la tarawunnaha aynal yaqin Allah ya ce za ku ganin ta gani na ido kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ranar kiyama wato mala'iku za su zo su ɗaura wa wutan jahannama kaca ta ko ta ina sai su kamo ta Allah ya ce wallahi annabi ya wallahi sai kun ga wuta ganin ido wato za su za ku gansu suna suna jawo wuta a zahirance kowa zai ganta ido da ido ce a ranar ne wato mutum zai ga abin nan zai tuna du abin da ya aikata a duniya amma ba zai mishi amfani in dai mummuna ne wannan tunawarsa wasan da amfani don ba zai tuba a karɓi tubansu. Allah ya samu dace to haka a suratul raqiya Allah ce inna hadha lahu haqqul yaqin فسبح باسم ربك العظيم الله يقول إن هذا لهو حق اليقين wannan wato haqqul yaqin saboda haka da haqqul yaqin da ilmul yaqin da ainul yaqin wanda yafi karfi a cikin su shine ainul yaqin idan yanzu da ka zo ka samu mutum ya ce maka ka siyo mana lemon nan sai ce siyo ya ce ina yake ka yana aljihuna kuma kasan ba zai ma ƙarya ba yanzu ai ka yadda kaga yanzu kana da haƙul yaqin amma ai kana da ilmul yaqin shine yanzu kana da ilimin cewa ya sayo kuma kai ka yadda da shi ba zai maka ƙarya ba to amma sai fito ma da lemon yanzu ka ka samu haƙul yaqin ai ka samu ainul yaqin <laughs> ka samu ainul yaqin cewa yanzu shi ka gani ne ka ga lemon a idanunka wannan ganin lemon a idanunka ya fi ƙarfi a kan ya ce maka leman yana ne yana aljihu to abu na gaba kuma shi ne haƙul yaƙi shi ne yanzu idan aka yanka lemon tun da ya ce ma mai zaƙi ne sai ka sha kuma yanzu kaga ka samu mai haƙul yaƙi wani tabbaci ne Sau da haka mutumin da aka ce masa akwai wuta ya ji labarin ta a ilmance karanta ya san akwai wuta ran da ya je ga wuta ido da ido to ranar zai kara tabbatar da wuta amma da da a sa shi to wannan zai samu haƙƙin ne <laughs> wato yaƙini ne na tabbas Allah ya kiyaye to saboda haka wannan yake gwada waɗannan maratib ɗin wato yadda suke to sai magana ta ƙarshe a wannan gaba ɗin ta iya yiwuwa wata rana mutum yana karatun hadisi yayi karo da wani hadisi na al-Imam bukhari da al Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ahaqqu bish-shakki min Ibrahim mu ne muka fi cancanta mu yi kokonto sama da Annabi Ibrahim wanda in kun lura a lokacin da muke magana akan tambayan da Allah ya yi wa Annabi Ibrahim mun ce ba ko kwanto annabi ibrahim yake yi ba sannan kuma nan alaman tambaya ce ta tabbatarwa ana tabbatar da imanin annabi ibrahim ne ba ana shakkan imaninsu ba to ga wani hadisi kuma ga abin da annabi ya faɗa ya ce nanu a haƙƙu bi shakki min ibrahim muka fi cancanta da kokonto sama da annabi ibrahim amsar da malamai suka bayar shine wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da kokonto game da da'a ta yadda matattu tunda shi yake bayani wa mutane ma'anar anan shine wato annabi ya karanta musu dan ya kore musu wannan shakkan ko kokontar sai yake ce musu misali da da a kaddara cewa annabi Ibrahim yayi kokonto game da ta yadda matattu to ai muka fi cancanta mu yi kokonto sama da shi tunda dai har aka kore ma annabi ibrahim wato kokonto wato ma dama kokonto ta koru ga haƙƙin annabi ibrahim ko ta koro a haƙƙin mu to annabi ibrahim shi ya fi cancanta kokonto ta koru a haƙƙinsa wato da za mu kaddara annabi ibrahim ya yi kokonto da mu mun fi cancanta mu yi mu yi kokonto a kansa to in ku har mu muka ga ba mu yi kokonto kan tayarwa ba to annabi ibrahim ya fi cancanta a ce ba zai yi mai ba to wannan shi ne amsan da malamai suka bayar ina fata an gane saboda kar yi karo da hadisin ka rikice ga ga abin da aka faɗa a nan ga kuma wato abin da hadisin yake faɗa Allah ta'ala a' a'lam karanta mana ayan ƙarshe مثل الذين ينفقون أموالهم يُرْهَبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي yunfiquna amwalakum misalin waɗanda suke ciyar da su fi sabilillah wato suna ciyarwa tsakani da Allah ko dan neman yardan Allah kamar fali habbatin kamar misalin ƙwaya ambatar saba sanabi wanda ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba jikin kowane zangarniya akwai ƙwaya guda ɗari wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana yalwa yana yaladansa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwaci ne kuma masani to anan malamai suka ce kalmar masal wato wani lokaci ana amfani da shi akan ashaba wato kamancece ne wani lokaci kuma ana amfani da shi akan sifa wato idan aka ambaci masal kalmar masal sai aka zo da abin da yayi kama da shi to wannan ya zama yana nufin ashabahu kenan idan kuma aka ambaci kalmar masal a farkon zance kuma ba a zo da abin da ya kama da shi din ba wannan ya zama asifa ke kamar yadda Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida lil muttaqun fiha anha kaga anan da Allah ya ce masalul jannati allati wa'ida al muttaqun kaga nan sifa ai ba ba shabaha bane ba kama bane ba da ka ce kaman aljanna sai ka ce sifan aljannan da Allah yayi alkawarin ta ba masu takawa to ga yadda lamarin yake ci ina fata an gane saboda a cikin ba a ambaci masu din ba abin da yayi kaman ba amma yanzu ka lura da ayan nan an ambaci masu. da aka ce masalul ladina yunfiquna fi sabilillahi aka ce kamasali habbati an faɗi mai kama an faɗi wanda aka yi kama da shi to wannan ya zama asalin ana nufin wato kamanceceniya ne na zahiri amma idan an ambaci wannan kalman, kama din kawai aka wuce ba ne abin da ya kama da shi wato ana nufin sifa ne ba ba kamanceceniya saboda haka nan da Allah ya ce masal ladina yunfiquna amwalahum kamar baya ma da muka karanta masaluhum kamasalil ladhi istawqanna kaga an ambaci wato abin nan an ambace almisil da kuma almumatil bihi saboda haka wannan yana magana ne akan asalin ashaba to saboda haka misalin wato alladhina yunfiquna amwalahum wanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah ai wato akan tafarkin Allah an ce sabilillah wato ana nufin shari'arsa an gane domin Allah madaukakin sarki shine yake shiryar da mutane zuwa ga shari'arsa kuma yake dora su zuwa gare shi to anan an kira sabilun sai aka jingina shi ga Allah aka ce wanda yake ciyar da dukiyarsa a hanyar Allah to sai aka ce wannan hanyar wato hanyar Allah to an jingina hanyar ne zuwa ga Allah saboda ɗayan abubuwa guda domin Allah madaukakin sarki shi ya sanya wannan hanya ga bayansa wato hanya ta Allah abu nufi hanyar shari'arsa ko hanyar wato ainihin ah, tafarkin musulunci saboda haka wannan hanya ta shari'a Allah ne sanya ta wa bayi sai sa da aka zo sai aka ce hanyar tasa ce tunda shi ya sanya ta dalili na biyu wato shi ne yake sadar da mutane zuwa ga wannan hanyar. idan ba shi ya maka dace ka hau hanyar ba to ba za ka iya hawa ba saboda haka yasa ake jingina hanyar zuwa gare shi ake cewa hanyarsa kama wani lokaci akan jingina hanyar zuwa ga muminai a kira hanyar hanyar muminai inda aka danganta hanyar gare shi kaga ga wannan wurin aka ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah a wani wuri aka ce wa anna hadha sirati mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله kaga ni kenan aka ce wala tastabi'u subul kakku wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai ya hana ku raba ku daga hanyar har yanzu dai hanyar ta Allah ce ba wani wuri sai aka ce man yushaqiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda tattabi' ghayra kaga nan Allah ya ce man yushaqiqir rasula wanda yayi ayaga da manzon Allah wato wanda ya ayaga da manzon Allah min ba'di ma tabayyana na huda bayan shari'a ta bayyana masa wayattabi sai ya bi hanyar gaira sabilil mu'minina ba hanyar mu'mine ba yanzu hanyar sai aka ce na mu'minai ne kaga yanzu an jingina hanyar zuwa ga mai ga mu'mine to nan ba warwaran juna domin an jingina hanyar ne zuwa ga muminai domin su ne masu binta wancan an jingina hanyar ne zuwa ga Allah domin Allah ne ya sanya shari'ar to su waye masu bin shari'ar muminai saboda kan an danganta hanyar gare su ba ba a yi laifi ba domin su ne mabiya cikin wannan hanya saboda haka akan danganta hanyar ga Allah ko a danganta ta ga muminai shine masalladin kuna mawalahu fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabi kamar misalin kwaya ne da ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba jikin kowace kwaya a jikin kowace zangarniya akwai kwaya guda ɗaya to mutum ne ya zo ya dasa masararsa wato ya zuba kwaya biyu da ya zuba kwaya biyu da ta tashi kawai ya ta yi rassa bakwai ɗaya ya fito sanar ɗaya sanar ɗaya sanar jikin kowane reshe ɗaya sai ta yi goyo goyon nan kuma sai ya fito an kirga kwaya-kwayan jikin sun kai guda ɗari kaga shi yanzu biyu ɗan ƙwaya biyu ya zo ya saka ko ƙwaya ɗaya ya jefa a cikin ramin yanzu ta ba shi guda ɗari nawa ta ba shi guda ɗari bakwai to haka mai bayar da dukiyarsa tsakani da Allah yake idan ya ba da ɗaya sai Allah ya tarkwanya masa lada daga ɗayan nan wato har sai an kai masa lada guda ɗari bakwai sai sa ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ƙarawa mama wanda ya ga dama abun nufi daga ladan da aka bashi na za a iya ƙarawa sama da shi yadda yake tsammani me yasa wallahu wasi'u saboda shi Allah ma'abucin yalwa ne wato cikin sifarsa da kuma iliminsa da kudurarsa da rahamarsa da gafararsa da ladarsa duk masu yalwa ne ya tashi baka yakan tilama ne saboda haka zai baka ne ba tare da lissafi ba alimun kuma Allah madaukakin sarki mai yalwa ne ta fuskan ilimi wato ilimin sa ya yalwaci komai da komai babu abin da yake kuya ga Allah subhanahu wataala so ina ganin za mu tsaya ana abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa inda muka yi su su ubangiji ya fi mana Allah ya mu tarayya cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi